a cikin wannan lalace wannan daren. Ya ce wani ka dora min laifi ne. Anya a cikin hayyacin cikin kake kuwa. Na san iya adadin mutane da aka yi to bikin nan. Shit! Ha? Ya all inconclusive. Zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je. samun dukkan baki daga nan za su wuce gida. Kai! Ina! Wallahi ba zai yi ba! Saboda me? Akan me? Ba mu san yancin mu ba ne? Wannan an cin mutunci ne da wulakanci. Rana mai muhimmanci ranar da kowane rana muhimmanci a gurina ranar farin ciki na an mayar mata shi ranar bakin ciki. Ku kawo mun shi nan. An kyale an zo daidai gun da nake so a zo. Daidai sa. gaskiya wannan zalunci haba kowa ya san Ahmad mutumin kirki ne ki kuma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi wallahi ba zan kwana a nan ba ku tashi mu tafi ha ta so ta sani a cikin matsala zan zo in tattume ki in ajiye ki da karfi yanzu nan matar tawa kana amarya an wanke ta tas sannan wani garki ya sa hannu ya tabbata. ta idan ban sa mun tashi a nan kowa mutu ba shege ne duk sharrin da kowa kulla sai na warware shi anan. na mutu kawai na mutu kawai a sa kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba daya na rantsa da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba na rantsa da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya mashi ta mata ta a ɗaki lafiya lau duk da wannan masibar ba ta faru ba maganar Ahmad tana damuna. A ce yaro mai hankali da labi da biyayya amma yau an wayi gari Ahmadu kamar wani zautacce? Kamar wani wanda aka yi wa wani jifa ko asiri? Kuma shi ba shaye-shaye ba. To ai zancen Ahmadu ni kaina yana damu ba ma ki cire kamar. ba kama ba ne ahmadu ya zautu domin ahmadu ba cikin hayyacinsa yake ba babu abin da ahmadu yake da bukata illa addu'a to ya kamata a yi wa tafkar hanci tun da wuri idan ba haka ba kwabar za ta yi ruwa a san nayi a san nayi malam a san nayi da wuri Allah shi kyauta hakika ina ina kokari akwai wani tanaji da nake so in yi masa na musamman mm-hmm. eh akwai wani taimako da nake so in yi masa Eh. to Allah ya kyauta na ba da sa'a kin ji kira sallah shi to Allah ya kyauta ba ma ina da sahani ta zai ya ta can to shi ma mm. hmm. ta ba da mutu ba in karko ta amanar soyayya Liraniya, amin alƙawari ba wani rawa. Haba Ahmad, zarafi ya dame ni. ba na cin abinci ko ba ni shan ruwa ka taimaka mana ka fidda ni daga cikin wannan ramin kada ka manta da alƙawarin mu da mu kai tare da ba za mu rabu har abada Ahmad ban manta ba Raliya na faɗa miki cewa zan taɓa rayuwa ba in babu ki ko da bayan mutuwa ne amma na rasa ta yadda zan yi musu magana su fahimci cewa baki mutu ba to yanzu Ahmad haka kake nufin zantar rayuwa a cikin ramin nan bayan kuma kasancewa ni ba gawa ba ce ba zan taɓa bari haka ta kasance ba na miki alkawari duk yadda zan yi in sanar da su cewa baki mutu ba zan faɗa musu kuma zan san yadda za a yi in fito da ke daga cikin wannan ramu na yi miki wannan alkawarin Allah sarki Iraliya ba a jura inna ina haba haba Ahmed lafiya ka shigo cikin gida babu sallama ina dan Allah dan annabi kice miki rayuwata ki faɗa wa baba cewa raliya ba ta mutu ba da ranta aka binne ta yanzu haka tana can tana neman taimako yanzu kai ahmed ba za ka daina wannan mafarkin ba ƙarya ce fa gangance wallahi na ba mafarki bane kin ganni kin gani ina ido na bi ba mafarki nake yi ba kin ga yanzu ma daga wajenta nake tana ta roƙo na dan Allah a taimaka a fito da ita daga cikin ramin nan ta wahala dan Allah dan annabi inna ki faɗa masa Allah mai iko to shi kenan Ahmed ka kwantar da hankalinka kar ka damu insha Allah idan malam ya dawo zan gaya mishi zai yi abu akai nagode babu taimaka fito da ita je ka babu komai in Allah da za a yi wani abu akai abu abu haka ya zo idame kadai Fati, wannan abu yana damuna fa. yaron nan yadda kika san cewa wani zautacce haka abin yake ciki tun da aka yi mutuwan nan na nemi kan yaron nan na rasa gwaggwani ma abin yana ɗaure min kai na ce a'a to wannan al'amari sai ka ce wanda aka jefa kuma yaron nan na ga shi ba da rigima da kowa shi ba mai faɗa ba shi mai saukin kai mai saukin hali hmm? amma gaba ɗaya mutuwan nan ta rikita mishi kwakwalwa gaba ɗaya tsabar matar da ya ta riga ta shiga zuciyarsa ne fiye da yadda ake zato yadda kika san a kan shi aka fara mutuwa ya damu ya damu ya damu ni ban taba ganin irin wannan abu ba wallahi mutum ya fita hayyacinsa ba na iya bacci wallahi ni kaina saboda halin da yaran nan ya shiga ciki Kur'ani za a sa a ta sauke mai da la'ilu a ta addu'a ana ta Allah da ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya kyauta zan tafi za koma to na gode malam ya mu amin amin wala amin na gode Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya bazunci na gode na gode na gode Allah ya saka ya sha Allah ayyuki ne shi za dauki darasi eh na ga to ai darasi Allah ya ji nan bayan an kai bakwai to na ga sai mu sai mu da makaranta za ku yi hakuri

dama kan maganar raliya ne to yanzu ma haka daga makabarcin nake wallahi baba kai kai da ka da annabi kaci amadu me kake so ka zama ni zuwa Allah to annabi eh amadu amadu ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amadu ba za ka fuskanci ba za ka gane halin da kake ciki ba sai dai wataƙila nan gaba idan gari ya waye maka Allah ya nuna maka haske ka gane abin da muke faɗa maka to sannan za ka gane eh lalle illallah ka kama hanyar zautuwa ka samu da ke so da ka dimanci istighfari da hailala shine kadai ta wannan hanyar ne kadai zaka samu hankalinka idawo ka ga rubutu nan da na yi maka ka je ka sha rubutu kuma do Allah do annabi kai na kula raka a biyu ka dinga sallah in ka kai raka a biyu dinga jin carbin ka kana istighfari kana hailala kana istighfari kana hailala kafin lokacin sallah yi Allah sarki raliya ba a da da ka dauki rubutunka dauki rubutunka gashi nan ɗauki mana yaya yayi me ke damun ka haka yaya yayi gaba ki dai ka bi duk kara ne ko abinci ka kasa ci gaba ɗaya duk ka sa kanka a cikin damu Jafar na gwamnati a ce ni ne nake cikin ramin nan ba raliya ba na so a ce ni ne na rashin lafiya na mutu ba ma wai wannan yanayin da kake gani na a ciki ba yaya wannan wani irin yanayi kake ciki wanda har mahaifiyar mu gogo za ta kasa magance maka shi a matsayinta na mahaifiyar mu Jafar ya za a ce duk wanda zan kaiwa matsalata duk wanda zan kaiwa kuka na ya kasa magance mu matsalata duk wanda ni na tunkara na yi masa magana sai ya nemi ya mai da ni kamar wani tababbe kamar wani wanda ba shi da hankali ko ya samu zautuwa yaya menene abin da ka nema aka yi maka na nemi su bani dama in je in fito da raliya daga cikin ramin saboda kowane lokaci raliya tana ƙara zama a ciki za ta iya mutuwa Raliya. A bani dama in fitar da ita amma duk wanda na yi wa magana sai su rika min kallon mahaukaci. Raliya. Yaya. Wallahi tallahi Raliya ta mutu. Wallahi Raliya ta mutu. Kuma bai kamata a ce kana tsammanin cewa Raliya ba ta mutu ba. Bannan bar gaba na. Wawa kawai. Kai ma kai kai ma kenan kana sahun mutanen da suka dauke ni kawo mara hankali. To Raliya ba ta mutu ba, ba ta mutu ba na faɗa na kuma faɗa. alhamdulillah Allah Allah na gode maka tunda na gabaki a cikin ramin kabarin ki, na tabbatar da cewa idan na zo gida zan same ki dakata malam ashe da ma duk soyayya da kake na ƙarya ne ashe duk alƙawarin da muka yi ba za ka iya cika shi a kaina ba to yanzu gashi Allah ya fito da ni tunda kai ka gagara fitowa da ni Ahmad ka bani kunya kuma ka bani mamaki Raliya saurare ni kici ki hakuri wallahi tunda suka ce kin mutu na sanar da su cewa baki mutu ba saboda ina tabbacin cewa baki mutu ba amma ba su yadda da ni ba amma gashi yanzu raliya tunda Allah ya dawo min da ke babu wata matsala Allah na gode maka raliya ke hakuri dan Allah yanzu raliya me kike so duk abin da kike so ki faɗa zan yi miki Ahmad na kasance cikin yunwa da kishiyarwa. na rasa yadda zan yi sai gashi Allah ya fitar ni a cikin ikonsa na dawo gidana ɗakina wanka masoyina wanda muka yi alkawarin ba za mu taɓa rabuwa da juna ba ni ma kin san na miki alkawari kuma alkawarin da ne miki yana nan ba zan taɓa iya rayuwa ba tare da ki ba shi yasa tunda suka je suka binne ki nake ziyartar kabarin ki kullum saboda ni ban tabbatar da cewa kin mutu ba amma yanzu tun da kin dawo ki faɗa min abin da kike so ko menene zan yi miki Ahmad Yunwa nake ji. Yunwa? Jira ni, zan kawo miki abinci. Ahmed. Ahmed. yanzu ka tabbata cewa ka ga raliya da idanka mama wallahi azimu da ido na ga raliya yadda na ga raliya mama Allah ya sa in ga annabi wallahi ba zan miki ƙarya ba na rantsi miki da Allah wannan abincin ma mamakin gani ita ta sa in siyo mata ta dawo tana jin yunwa yanzu an taba cewa mutum ya mutu ya dawo Ahmed mama tunda dai har ya tabbatar da cewa ya ta kuma ta rawa ya kamata mu je mu tabbatar da abin da yake faɗi mama shine mama mu je ki gane idan ki dan ki tabbatar da abin da ne to Allah ya sa ba zautuwa kai ba yanzu abin da zamu yi mu tafi gidan Musa. Abu Musa. Eh, mu je mu same shi in ya so mu tafi tare gaba ɗaya da shi. To, ba damuwa mu je. To. Allah dai isa ba zaucewa kai bane dan nan. To. Mu tafi. kuma ba ƙaryar banza ba ce Amadu ka taji ka jajibo mu muna ce maka muna kiya maka an amtu ba a dawowa ka ce a dole mu kai kai kiran tsadan tsaye da waye sai an zo ka wallahi da na shigo lokacin da na fita na bar gidan tana cikin gidan nan wai kai in tambaye ka mana wai me yake damun ka ne yaron nan hmm? fi sabilillahi kai ka taba ganin wanda ya mutu ya dawo saboda Allah <laughs> to ni yaron nan ko dai ruqiya za a yi masa ne yafi koko wallahi mm, ba abun kuka ba ne kakai kuka abu ne kawai na ai rukiya to to i kuka kuka kun nan ne kai kai kai wani baki da shi shan banza shi Amadu gaskiya da matsala Amadu zauna um, Amadu wai ita wannan mata ta kamar gayi yaraliya wace ce ita ina kuka haɗu da ita shin su ne ahalinta su waye walidanta yar asalin iwani ne shakikanta saboda ni dai ka san bana garin nan akai auren nan ga kuma mahaifiyarka nan ko da na ni ba abin zai amma da na ta ce ta san su ni kuma har yanzu ba taba kin taba ta taba nuna min gata kin taba nuna min su ba taba nuna min ba wace ce ita na aure shi atullahi am amadu ka ji tsoron Allah ka faɗa min ni dai sadda na bar garin nan ba haka kake ba wannan arziki da ka tara da gida da abin da kake juyawa tsakaninka da Allah ina ka samo shi wa yake baka shi kuma wane ne waye ya ɗaure ya rike maka macijin kake wasa da bindin waye za ka faɗin kuma za ka faɗin ba eh da kai nake magana fa ya kake ba inda za ka je za ka faɗa kuma za ka faɗa ba zan faɗa to faɗa mun

Thank you. insha Allah idan aka samu su komai zai daidai da Allah isa talatu yaya jikin ahmed kuwa to a asibitin babban tana can in eh, tana can to jikin shi sai dai in ce da sauki amma har yanzu ba ya gane din da kan sauki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai mutum Allah ya bashi lafiya ubangiji Allah ya bashi lafiya amin wannan jarabawa da Allah ya jarabce mu da ita can ga abin da ya faru can ga wannan can ga wannan nan ga wannan sai dai mu ta godiyar Allah da kuma addu'a Allah Allah ya yi wahala ba ka mutu ba ba gama halitta kama Allah ya bashi lafiya Musa. Eh. Mota ta buge shi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To gani dokta. Wato mama abin da yasa na sa a kira ki akan danki To dokta menene? Duk binciken da ya kamata a ce menene amma har yanzu ba mu gane menene asalin abin da yake damun danki ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dokta to yanzu menene mafita ah, ki kwantar da hankalinki mama insha Allah ɗanki zai samu sauki akwai wani likitan mu kamal eh. shi yana kula da bangaren kwakwalwa ne insha idan ya zo zuwa gobe zan mushi bayani zai duba kuma menene Allah ya so zai sanar da mu la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai hakuri Allah Allah ka ba haran nan lafiya ka tashi ka kafaɗan shi yanzu har yanzu ba ku ba kun kasa gano abin da ya dame shi shiga uku Allah Allah ka dube mu Allah ka ba yaron nan lafiya ayi Ahmed Allah ka tashi ka kafaɗan yaron nan Lauta kana ganin dai zai tashi? Ki kwantar da hankali ki insha Allah zai tashi. Allah ba shi lafiya. Ba shi lafiya. hello assalamu alaikum a tsaya gogo fa kace don Allah faɗa min gaskiya me ke faruwa to ga na zuwa ga na zuwa ga na zuwa ka yi haƙuri jafar kar ka manta mu fa musulmai ne kada ka sake kai waɗansu abubuwa da za mu fita daga cikin hayyacinmu ka yi haƙuri mutuwa tana kan kowa ababila ta zan yi kuka baban musa ya mutu ga gugu mata mutu yanzu aka yi amaji na asibiti yanzu aka ce ya mutu addu'a za yi masa shi ma allah ba shi lafiya ai masa addu'a Allah ba shi lafiya su kuma Allah gafarta musu yanzu addu'a ka kawai suke bukata iyanan naka wace irin jarabawa ce haka haka Allah yake ikon sa haka Allah yake ikon sa ba inda bai jarabta sa, ka cinye wannan jarabawa ka cinye wannan jaraba matsayin ka na musulmai ka yi hakuri, ka yi hakuri Jafar ka kwantar da hankalinka ka ci gaba da yi masa addu'a dare rana safiya Allah gafarta musu ya kake jin jikin naka yanzu da sauki doctor ba jiri babu kawai jikina nake ji ba eh irin haka dama yana faruwa amma yanzu abin da muke so da kai shine ka samu ka dan huta idan mun ga jikin naka yake zuwa an jima da yamma za mu iya sallaman ka insha Allah Allah ka rafu mutuwar raliya mun take kasar da zuciya tunda idaniya ta bata daina kallon ki salamu alaikum alaikum salam gafar ya ya jikin naka a jiki alhamdulillah a dakta ah, ya ce za mu iya haɗa kayan mu ce gida saboda yawan cikin da insha Allah ka samu su shi ne sai zo gaya maka to ba matsala amma ina mama ne ina tashi wankan ganta ba ok ba mama tana gida tana gida eh tana gida to bari zan je in biya kuɗin magunguna in ya sunan sai mu sai mu ɗauki kan sai mu yawa shi Allahu akbar Allahu akbar Allah ji kan gugu Allah rahamshe ta Allah ji kan malam Musa hakika an yi rashi rashi kuma babba sai haƙuri amma ahmad wato ita ina so in san yaya aka buka da ita ne malam a lokacin da na shiga matsin rayuwa ina fita ina neman abin da zan iya taimakon kaina da mahaifiyata da ƙanina a daidai wannan gabar Allah ya haɗa ni da radiya wata rana na fito aiki na da kike na fef murtumi na kafin wani abu ne ah. <laughs> wai ni na ga ana ta next level next level amma kai ga yadda ɗinkuna kawai mata ke kawo alaji sai ba ba ai ina ga wa mutumi na ba magana wannan sallar na samu harka ba Allah Allah wallahi <laughs> a gaskiya ne na miji amma alaikum salam lafiya lau a'a faɗan tasu Allah <laughs> kun daidaita da tsohon nan kenan tsenawa tsenawa yaya Lafiya kalau kwana biyu. Yau Dama na ji ka shiru ne kasuwa zan je kawai na ce ribar sai na yi. Allah. <laughs> To ya aka yi. Lafiya kalau kwana biyu na ji wanka aka shi. Wallahi eh kin gani waya na ba caji kuma na so na kira ki a waya. amma lamar ki fa yana kaina amma kuma rashin caji ko sai ka to da wata waya ma zan kira dakata yanzu duk wayan ka ba ta da caji ba za ka iya zuwa gida ka same ni ba ya hakuri ya hakuri zinaru kin san sallah ya matsu kuma bayan sallah ya matso kin san dole mu dan ya kin san mutum da aka dan kara shi mu yi aiki mu dan samu zamu rufa mu kanmu asiri wallahi zinari ina son ki kuma na tabbata har ga Allah na san cewa kin ma kina suna kuma soyayya da ke tsakanin mu da ke na san cewa babu wani mahaluki da ya sayar ba mu da ki amma dai abin da nake so da shine ki kwantar da hankalinki kullum ki kasance cikin nutsuwa in Allah ya buri burina kawai in ganni ga da ke mata da miji ka san me da Allah duk abin da baba yayi maka da Allah ya kawo rangon mai tsakanina da kai kike da mu ni abin da baba yake na daukan shi lokaci ne ni tsakanina da ke tunda har Allah ya riga rubuta soyayyar ki a zuciyar ki na tabbata har ga Allah in Allah da kun da kanshi zai dawo to ya ma da ka sun na mutu ya za ka ni ki mutu <laughs> ki dena ma wannan magana sai san Allah ki dena wannan magana ai ko kin mutu tare da arfi mu Allah Allah bari in sauri in je je gida in ba bai dawo bai ki ba ha sai mu tsaya bye <laughs> Whoa! baka da baka da ina gajiya lafiya lau ya gidan ya aka ji da alhamdulillah wallahi insha Allah ai bane da ka dan karka nan kare ka nan ga gidan nan gudun hijira ba ka je can can ake wa gudun gudun mura ai baka gane ni bane ban gane ka ba wallahi ah kamai <laughs> inna lillahi ilaihi raji'un sai da na kula maka ido sannan na gane ka wallahi wallahi to ai abin <laughs> <laughs> Allahu akbar kabira. Ka san lamarin rayu. Na fito Abuja da gashi kuma yi <laughs> ma kai ne a datse. Wallahi Allah. Ka mai ya gida? To alhamdulillah. Yaya aiki? A alhamdulillah. Yaya bayan saduwa? Sai alheri. To sha Allah. Kuma yanzu ma alherin ne yake tafa. To sha Allah alhamdulillah. Ka san da Jummala mai ɗaki na Allah ya mata rasu. Allahu akbar kabiran Jummala. Eh. Ai kaya asara uwar gida. Wallahi tallahi to ka san ban sake wani auren ba ayo kuma ai yanzu irin samun su jimmala ai sai an tona ni dai kullum ne maka don Allah ubangiji ya sa wacce zaka samu aure ta zama mai halin jimmala ai na samu alhamdulillah alhamdulillah masha Allah yawa saboda an ce dama eh in zaka nemi iri masha Allah to ka duba gidan da ya cancanta Allah maka albarka kamar wannan daidai ne samu yabanya masha Allah yawa duk ko a ina ne gaya mu za mu je mu same su mai musu bayani kai ɗa ne ba wani zuwa ko kai ba Wannan nan taku ce kowaye a garin nan kaf gaya mana za mu je mu tinkare shi mu nema maka auren kowa ciki to ai faduwa ta zo daidai da zama sha Allah alhamdulillah ai yarwa ce yarwa ganka ce eh saboda ina ganin yarinyar tana dan wucewa na yaba da hankalinta eh. to da aka ce min yar wajen ka ce hmm. sai na ga abin da ya kamata a yi hmm. tunda dai ni ba yaro ba ne a ƙwari kuwa bai kamata in tara aure a kan hanya ba a sosai kuwa sai na ga to ka tare shiga maru ruwa to a kaga tunda kai babba ne ni ma kuma babba ne sai a yi magana ta manyantaka hmm, ƙwari kuwa to sai na ga ita nake so da aure ita wa ita zinaru eh yar wajenka eh aurenta nake so duk Allah ka Allah ka tana mu haba haba kamai a ai na san mun ko ban ma zo ne magana ba ko labari ka ji ai raka ba eh, sosai ko sosai ma zan hana kai Allah ka zina wannan magana haba haba kamai ni dauka ne da wani da zo na arziki kuma shikenan kuma shikenan kamai a rasa su kuwa ta kare sauran zamiya ba a ɗauki yarinya da can ma sai yanzu da kuma kama. To ai shi ne na zo domin in zame da ƙwari na. Eh. Na nemi ya fata. Eh. Saboda in ɗan tashi ko maɗata. Allah sarki kuma kar inda zaka zame sai a nan ƙofar gidan eh. ba sai kai can ba. A'a. Ai sai kai can wajen wajen ƙofar gaban gaban ƙofar duka wuya ka zame a can. San iya kwashe kai kariya ka. Ban fahimce ka ba. Gashi abin da na faɗa ba Hausa nake ba. ba kamai. Allah duk annabi ka nuna magana wai hakurin yau inda a ce kuɗi ne da kai a zube ko a'a kansila ne kai ko a dan majalisar tarayya ba ma na jiha ba sai a ɗauki yarinya a baka amma haka kurin kuma a kinkimi yarinya a baka ta abu ta birni haba ka je can layin yan yan gudun hijira wataƙila za ku za su iya kaga saka a ciki ka faka ga na zo neman yanka kuma ka ce za ka ci zarafi ni baka ci mutuncin na wani ni baka cin zarafin na ka zo ka kai ba to wai ma da Allah da mai kwada ya fi gaya ne kaga kwaɗa akwai gishiri mhm. ga kuli-kuli mhm. ga mai ana sa masa mhm. to sai me gaya mun ga mun shi gayan duk daga ina aka same yo kwaɗa ai ba ba ba ba da tuwo ko a ci kwaɗa ba da akwai kwadan sanak akwai kwadan makaroni akwai kwadan naman kaji ma ne makwaɗu shi fa arzikin nan eh. na Allah ne eh. ba wai mutum ne yake yi wa kansa a'a sosai kuwa ni zan gaya maka wannan ai ban fidda rai zan yi ba ce maka ne idan kuma ita ce abokiyar arzikin fa aida eh, ah, a rayuwa mana a ah, a ah, kamai kamai je kala yan gudun hijira amma wallahi ka bani mamaki je kala yan gudun hijira na ce maka billahi kuma kaka yi duka fita ta wajen dawanau wallahi kana ka katangar da wani suna ganin ya ce kai kuma ciki wallahi ka kargabi to ai duk ja haɗe ban gane ja haɗe ba eh mana kar ka zo kuma neman aure ban baka ba kuma ci zaka zage ni a'a ai ba can magana zagi wa an ka dubi eh kalar a ta kuma dai ha kun dai dai magana ce fa ta haɗin dambiza ko ai kuma dai A kuma arsa yanda za a babban sai kuma da bugu wai wai wai wai wai wai wai wai ka wai wai wai neman irin ba gun mai fari ba da dai ake kima yarinya baka gun mai fari kai dan yarinya wallahi dauka ni din wallahi ka kiyaye wajejen da ka tangar da wani wallahi kana gittawa mahaikata na zai kai ko ba ciki sai dai mu je mu ta a a lafiyar sa zan ku Allah sai da rashin kiba amana ta kina rike ta ba za ta salwani baiwar Allah gaskiya na gaji da yawo da ke kuma gashi yamma ta har lokacin tashi na yi amma shi ya faɗa min inda zan sauke lafiya kuwa ku kame ki wallahi malam ni ba kuwa ce ban san inda zani ba a to gaskiya ni ma a zahirin gaskiya ban san inda zan kai ki saboda lokacin tashi na ya gashi yamma na na gama yawo da kika zanna kirka faɗa min wannan to gaskiya sauka min anabin kawai dan Allah